rajim bismillahir rahmanir rahim godiya ta tabbata ga Allah madaukakin sarki da ya bamu damar dawa wannan masallacin kamar yadda aka saba za a ci gaba da darasi kamar yadda aka saba insha Allah cikin littafi na Dawul Musallin sannan kannan mu shiga cikin karatun akwai kaset din da aka buga na audio kamar yadda aka gani gashi nan usuluddin da ahdari ne duk wanda ke bukata yana iya ba da naira 150 sai a samu malam eh, naibi palace assalamu alaikum أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الكائل ليتفقه بلاين الصلاتين الكاملتين على القائل من يرد الله به خيرا يفكهه في الدين وعلى آله وأصحابه والذين اتبعوهم بإحسان أما بعد السلام عليكم يا جماعة المسلمين أيولا هدي أيولا هدي uku ga sha'aban hijira na dubu ga ɗari hudu da talatin da biyar daidai da ɗaya ga watan shidda 2014 za mu yi karatu na hudu a cikin wannan littafi na da'ul musalli a wannan shiya ta hungumawa da fatan allah subhanahu wata'ala ka ƙare mana jagoranci a yau za mu tashi matsala ta uku a cikin rankon sallah sannan baiti na 23 amma satin da ya gabata an yi magana a kan tunhaya kan rankun sallah da kuma bayani a kan alhadiratan ma'ana salloli biyu da suka yi tarayyar lokaci daga cikin abubuwan kulawa akan karatun da ya gabata shine an yi magana cewa haramun ne idan ana bin mutum sallah ya jirkinta ta bayan haka aka yi magana akan cewa to menene hukunci ne idan ya yi na filfili ya hita batun rankon sallolin da ake bin sa a nan aka ce na filfilin da ya yi ya samu ladan yin amma kuma ana bi ne ma'ana a kansa akwai zunubin jinkirin salloli ɗin kaga anan abin lura misali na filan nan idan an ba shi lada ɗari yana yi wa jinkirin da ya kila a ba shi lada zunubi hamsin kaga nan ya tashi da lada hamsin misali bayan haka kuma aka yi magana akan shafa'i da wuturi shi kansa wuturi aka yi masa magana guda uku cewa ana yi ne ne bayan shafa'i sannan kuma ba za a rabe tsakanin shafa'i da wuturi ba ma'ana a yi sallama tsakani amma banda in kai yi koyi da wanda yana hada su kamar mai bin mazhabar hanafiya haka magana ta ƙarshe akan wuturi cewa zahiri na muhtasar ya nuna makaruhi ne yin wuturi shi ɗaya ba tare da an haɗa shi da shafa'i ba amma a can cikin sharhi na mutasar alkharshi ya yawaita magana akan cewa da mutum ya mance ba da gangan ba ya wuturi to idan aka daɗe shi kenan wuturin ya yi ba sai ya sake mai shi ba amma idan ma da gangan ne ya yi wuturin to shi kenan in an daɗe in ba a daɗe ba ba sai ya mai da wannan cewa sai ya haɗa shi da shafa'i ɗin ba kamar dai yadda bayani ya gabata na biyu kuma an yi magana akan wajibi da sharaɗi waɗannan abubuwan yana da kyau mu ƙara fahimtar su fahimta shi wajibi Shi ne abin da ake neman baligi mai hankali musulmi ya aikata shi kuma nema na yanke cewa dole sai ya aikata wannan abu to anan ana batun jeranta alhadiratan kama azuhur da la'asar ko magariba da isha aka ce wajibi ne sannan sharaɗi ne kenan dole ne sai ka samu kanka kayi su ɗin nan guda biyu amma jeranta su idan akwai lokaci sharaɗi ne kenan dole sai ka yi sharaɗi ne sai ka yi azuhur sannan ka yi la'asar amma idan lokaci ya kukunta to shi kenan yanzu yin su addole ka samu kanka ka azuhur da la'asar amma jeranta su ba dole ba ne ma'ana kana iya yin ka yi la'asar sannan ka dawo ka yi azuhur domin lokaci ya kukunta kenan sharadi ya hwada idan lokaci ya kukunta bayan haka kuma daga cikin karatun an yi magana akan tunawa da samun iko waɗannan abubuwa ne guda biyu ko su abin lura abinda a tunawa shine rashin mantuwa kamin ka yi azur da la'asar kana tune babu mantuwa cewa lalle yanzu nan ana bin ka azuhur da la'asar ko magariba da isha'i to dole ne sai ka fara yin azuhur ɗin sannan ka yi la'asar domin baka mance ba haka kuma an yi magana akan samun iko shine ba wata matsala ta kasawa da tassa ba za ka jero su ba amma da wani mutum ya yi matsaye ya cilasta ka cewa dole sai ka ware yin isha'i sannan ka yi magariba to wannan kaga kana tuni amma kuma babu iko to nan idan ka yi haka din ka ware isha'i sannan ka yi magariba wannan baka da lehi amma anan an yi magana guda uku magana ta harko bayan ka yi isha'i sannan ka yi magariba idan har lokaci ya hita na sallah yana lizimce da kai ma'ana yana tare da kai misali har rana ta faɗi to a nan ba sai ka mai da wannan azuhur din da la'asar ba haka kuma idan magariba da isha'i ne ka fara yin isha'i sannan magariba har alfijir ya keto a nan ba sai ka jeranto su ba amma idan bayan ka ƙari sallah ɗin misali kai yi isha'i sannan kai magariba sai zan ko rabu da shi amma kuma akwai lokaci ma'ana alfijir bai keto ba to mustahabbi ne ka sake mai da sallolin guda biyu jirance ma'ana ka fara yin magariba sannan ka yi isha'i amma idan kana cikin sallah sai tafiya ta wannan da ya cilasta ka sai ka jirkice sallolin to a nan malamai sun ce dole ne ka tabbatar da ka jeranta su yadda suke daidai ma'ana ka fara yin magariba sannan ka yi isha'i amma idan a zurri la'asar ne to an san dora uyi hudu ne za ka yi su daidai yadda suke ko da yana tare da kai ma'ana lizimce ka to a nan ya nuna idan mantuwa ta shigo ba komi ko kuma in babu iko ba komi domin jeran tasu ya haɗe ta rashin tunawa ko rashin iko to bale in sun haɗu baki ɗai misali lokacin da mai cilastawa ya tare ka cewa sai ka lokacin kana gabansa sai ka yi isha'i sam kamanta cewa baka yi magariba ba sai bayan ka ƙara isha'i sannan ka tuno da magariba to wannan kaga baka tuno ba sannan ko da ka tuno a lokacin baka da iko to balle wannan kenan bayan haka kuma an yi magana a kan cewa mutumin da yammance ba da gangan ba ma'ana ya fara yin la'asar sannan tuno da azuhur bayan ya kare la'asar aka ce ya mai su akwai lokaci wannan kuma shine mashhurin kauli na ibnu qasim ibnu qasim radiyallahu ta'ala anhu to wannan shine mashhurin ƙauli akwai ƙaulin da ya nuna dole ko da rafkanwa sai ka mai suwa amma wannan kauli shine mashhuri bayan haka daga ciki bayani akan kukuncin lokaci wanda shine ƙarshen bayani na satin can a nan an nuna idan lokaci ya kukunta shi kenan ba sai ka yi la'asar ba da kai la'asar ba sai ka yi la'azur ba sannan ka yi la'asar idan lokaci ya kukunta daga cikin abin da za a lura a nan misalin kukuntar lokaci kai ne ka zo saura raka'a hudu rana ta hwaɗi sannan ba kai azuhur ba ba yi la'asar ba saura raka'a hudu rana ta faɗi sannan ba kai azuhur ba ba yi la'asar ba to anan abinda a daidai ka fara yin la'asar sannan ka yi azuhur ni a hikima haka lokacin nan da ya rage na raka'a hudu na la'asar ne kawai kaga idan ka yi la'asar cikin raka'o'in nan guda hudu kaga la'asar ka yi ta a cikin lokacinta bai hita ba ita ko azuhur ta rage ta zan ranko amma idan ka ƙi la'asar raka'o'in ga hudu da suka rage sai ka yi azuhur to ko da ka yi azuhur ta rage ta zan ranko sannan kuma kana ƙara azuhur da raka'o'in nan hudu da suka rage shikenan kuma la'asar ta zan ranko kaga kayan ranko guda biyu kenan to shi a hikimar da yake sa ka fara yin la'asar da raka'o'in ga hudu da suka rage kaga ita kayi ta cikin lokacinta in ya so ka ranka azuhur to shi awwa shardu yan tafi dhiqil waqti fa shabr khiti bi hadha yufti sai inda za mu tashi a yau shine athalithatu matsala ta uku tartibul fawaiti jeranta kubtaccin salloli amma fi an fusaha wa junansu ma'ana tsakaninsu wa junansu shine malam yake cewa wa wajibun wa laysa shardan in dhakar tartibuhu fawaitan idha qadar أريد في أنفسها لو كثرت أو ضاق وقت لا بما qad hadarat خروج وقتها الفراغ عنها لذاك لا يعاد شيء منها alhamdulillah abinda yasa an kai ta bayani akan wajibi da sharaɗi domin za mu sake cimma magana akan inda yake wajibi ba sharaɗi ba to anan sai ce wa tartibuhu jeran ta shi mukallafi baligi mai hankali jerantawa ta fawa'itan kubtaccin salloli wajibun dole ne ya jeranta su wa junansu walaisa sharɗan ba sharaɗi ba ne wa tartibuhu jerantawan mukallafi shine baligi mai hankali musulmi fawa'itan sallolin da suka kucce mishi wajibun dole ne ya jeranta su tsakaninsu amma walaisa sharɗan ba sharaɗi ba ne ya jeranta su abinda yasa aka ce ba sharaɗi ba ne saboda lokacinsu ya rige ya hita domin ko lokaci bai hita ba ko kukunta ya yi to jeranta salloli waɗanda suka yi tarayyar lokaci ba sharaɗi ba ne balle ma in lokacin ya hita yaushe in zakar idan ya tuna bai mance ba idan kadar idan ya samu iko bai samu kasawa ba daga cikin sanadiyar yawaita jawabi a yau a satin da karatun satin da gabata domin wadda shekara gaba ɗaya ko a ce wannan karatu yana da alaƙa ƙwarai da gaske ga wancan sai dai bambancin su a nan karatun satin da gabata yana magana ne akan waɗanda suka yi tarayyar lokaci a zuhur da la'asar ko kuma magariba da isha'i shi ko wannan karatun na yau yana magana ne bayan wasu salloli da suka kuce maka bayan sun kuce maka sai ka taho za ka ranka su to yanzu idan za ka ranka su ba za ka yi la'akari da cewa ai lokacinsu ya hita don haka bari ka yi su yadda ka ga dama misali a fahimci misalin nan kwarai ranar attanin aka bi ka magariba da isha'i ranar talata aka bi ka azuhur da la'asar ranar laraba aka bi ka subahin attanin magariba da isha'i talata azuhur da la'asar laraba subahin idan ka taho lokacin da za ka ranka su yadda suka kuce maka haka za ka jero su kenan za ka fara magariba da isha'i na ranar attanin sannan ka yi azuhur da la'asar na ranar talata sannan ka yi subahin ta ranar larba kaga sallolin sun jirkice domin za ka yi la'akari da kwanan naki ba za ka yi la'akari da jeranta salloli ba a'a za ka jeranto kwanan naki yadda su hakuce muka ba za ka ce bari in hara da subahin ta ranar larba ba sannan in yi azur da la'asar na ranar talata sannan in yi magariba da isha'i na ranar attanin ba za ka yi haka ba sai dai magariba isha'i azuhur da la'asar sannan su bahin a nan ko da ko sallolin iri guda ne misali ra'atanin an bi ka a zuhur talata an bi ka a zuhur larba an bi ka a zuhur kaga ga a zuhur guda uku to za ka yi azuhur ta harko da niyyar ranar attanin azuhur ta biyu da niyyar ranar talata azuhur ta uku da niyyar lanar larba to shine ya ce wa tartibuhu jerantawan mutum fawa'itar sallolin da suka kuce mishi wajibin dole ne ya jeranta su amma walaisa sharɗan ba sharɗi ba ne domin ko da aka magana lokacinsu ya hita to yaushe haka za ta faru in zakar idan ya tuna idan kuma ya samu iko kamar yadda bayani ya gabata ɗazu sai ce jeran taso. uridu fi anfusiha ina nihin ga kawunansu ma'ana tsakaninsu da junansu su kutaccen sallolin nan wa'inda ba su da yawa ne sai ce lauka furat ko da sun yawaita misali rana biyar ko goma aka bi ka salloli to sallolin nan da aka bi ka yadda aka bi ka su haka za ka jero nakin nan ba wai sallolin za ka jero ba za ka yi amfani da yadda suka kuce ma a cikin kwanan naki kamar yadda misali ya gabata ka waktun kai ko da lokaci ya ƙuƙunta ma'ana lokaci ya yi kusan hita misalin wannan cewa ko da lokaci ya kukunta kamar kai ne baka yi isha'i ba baka yi subahin ba ko da ka tashi da sahe ka tuna cewa baka yi isha'i ba sannan kuma ga subahin baka yi ta ba sannan sauran raka'a biyu rana ta hito a nan sauran raka'a biyu rana ta hito raka'a biyu ba za ta ishe ka ka yi sallar isha'i ka yi sallar subahin ba to ko da lokaci ya kukunta dole ne sai ka yi isha'i sannan ka yi subahin shi auba waktun ko da lokaci ya kukunta haka kuma misali idan subahin ce da azuhur ba kai subahin ba ba kai azuhur ba kamin kai azuhur ka tuno ana binka subahin a nan ko da rana za ta faɗi sai ka fara subahin sannan kai azuhur amma nan da alhadirata ne da azuhur da la'asar ne ko magariba da isha'i idan lokaci ya kukunta bai isassu su biyu to an yadda ka yi ta ƙarshe in ya so ta harko ta zan ranko domin idan ka yi ta harko to ko tana nan rankonta sannan ta ƙarshe za ta kama ranko kaga kayan ranko biyu kenan misalin azuhur da la'asar ko kuma magariba da isha'i idan lokaci ya kukunta bai isa su su biyu sai kai ta ƙarshe kamar da bayani ya gabata cewa wa sharɗu yan tafi lidikil wakati to a nan mun ji cewa jeran takubtaccen salloli ga kansu dole ne ba su da yawa ko suna da yawa sannan ko da lokaci ya kukunta ma'ana ba zai ishe su su biyu ba to sai dai ka fara wadda lokacinta ya fara kamawa sannan ko da ko lokacin wagga zai hita sannan ka ranka ta kamar misalin isha'i da subahin kamar da bayani ya gabata sai ce labi ma kad hadarat amma wa'yancan kubtaccin salloli ba za ka haɗe su da wa'yanda yanzu sun kuce maka amma wa kayo su a cikin lokacinsu la ba za ka haɗe su su kubtaccin nan ba bima qad hadarat da wa'yanda ka riga kayo su a lokacin da addaidai daidai ka yi su to ba za ka haɗa su da waɗanda aka bi ka bashi ba to wannan yana cikin masu nauyi gaskiya a cikin wannan littafi mi aka nuhi labe makar hadarat a nan shi ne misali satin da ya gabata mu yi misali da ranar attanin an bi ka azuhur da la'asar da magariba ranar attanin an bi ka azuhur da la'asar da magariba ka yi suranat amma matsala ba kai isha'i ba ba kai subahin ba an bi ka azur da al'asar da magariba su abba ka yi ba amma kai magariba kai isha'i ba kai yi bahin ba baka yi azhur baka yi al'asar ba amma kai magariba kai isha'i ta ranar attanin a nan ranar attanin kawai sallah biyar uku baka yi su ba na farko bahin azhur al'asar amma da magariba da isha'i yi su a cikin lokacinsu ranar attanin kenan haka ranar talata gaba ɗaya ka yi sallah babu da ta kuce maka ranar larba ma ka yi sallah gaba ɗaya babu da ta kuce maka a nan gaba ɗaya sallah nawa ce sallah goma sha biyar amma waɗanda aka bi ka a cikinsu sallah uku kawai shine ranar attanin subahin da azuhur da la'asar an san kayi isha'i da magariba ranar attanin rattalata duk kayi salloli cikin lokaci rallar ba ma kayi salloli a cikin lokaci kaga sunan su hadarat ma'ana wa'anda an yi su a cikin lokacinsu to baka tashi ranka waɗancan guda uku ba wa'inda salloli kenan subahin da azuhur da la'asar sai ranar alhamis to yanzu ranar alhamis din nan da za ka ranka uku din can ba za a ce gaba ɗaya goma sha biyu ɗin ga sun darje gaba ɗaya bayan kaya uku din can sai ka sake sha biyu ɗin ga to shi allah bai ma kad kenan ba za a haɗe su da waɗanda lokacin da kai yi su kayi su cikin lokacinsu ba a ce uku ɗin can da aka binka gaba ɗaya sun tadda waɗanga da aiki sai ka sake yinsu to shi Allah bai ma kad hadarat to mi don me sai aka ce khuruju waqtiha hitan lokacinsu wa'yan na sallolin sha biyu nan don yanzu ra alhamis za ka ranka su alhamis suna nan sha biyu ne ba lokacinsu ya hita ba to hitan lokacinsu alfaragu ha lokacin da aka kare su yanzu misali muna lokaci na isha'i yanzu azuhur da la'asar ai an kare su domin lokacin su ya rige ya yi mi ya hita Haga an rige an kare su ma'ana duk lokacin da aka lalabo sallah a ce babu lokacin ta an rige an kare ta sai dai ta rige ta zama mi ta zan ranko to shi ne ya yi musu waiwaye kamar ya kawo me yasa ba za a mai da wayancan goma sha biyu din ba saboda khuruju ha. hitan lokacinsu. alfaragu an da zara an ka kare su ma'ana dai kare su shi nina lokacin su ya rigi ya hita kuma radda ka su ka su a cikin lokacin su to yanzu shari'a ba za ta caje ka ba a ce lalle sai ka sake yin su domin idan ka sake yin su alhali ka rige ka su ba za ka iya aza su a cikin lokacinsu ba wa'yanga da za ka sakewa sha biyu ba za ka aza su a cikin lokacinsu ba saboda baiwa ka jawo da baya da baya a jawo lokaci da baya da baya to don shi ɗin ne ce ne za ka saboda haka la yu'adu shai'un minha ba a mai da komai daga cikinsu Sun rige sun yi don haka da mutum zai kawo ma tambaya matsala ta sallah kile ce ma satin can ya bar sallah guda biyu ya san bai yi su ba amma ya ci gaba da yin salloli ne cikin lokaci kuma yanzu na zai yi ranko to mi a hukunci ne to abinda za ka ba shi fatawa wa'yancan da abba kai ba su ɗaya za kai wa'yan ga gaba ɗaya sun yi ba sai ka mishe su ba saboda khuruj wakti hal faragu anha لذاك لا يعاد شيء منها anan ya aka ya ce musu bima hadarat ma'ana ba za a haɗe su da waɗanda lokacinsu ya halarta ba kuma nan ya ce mana khuruju waqti hal faragu anha kenan ce musu hadarat ya yi la'akari da inda aka hito shi na masu balaga ke ce ma itibaru na. la'akari da inda aka hito lalle yanzu da ake magana lokacinsu ya hita amma kuma an ka ce musu hadirrai saboda la'akari da lokacin da aka yi su cikin lokacinsu aka yi su wannan ya yi daidai kamar zancen allah subhanahu wata'ala a cikin suratun nisa'i wa atul yatama amwalahum cewa ku ba marayu dukiyoyinsu kuma wata aya ta ce hayo cikin suratun nisa'i fa in anastum minhum rushdan fatfa'u ilaihim amwalahum idan kun sano shari'a gare su ku ba su dukiyoyinsu wannan aya ta nuna lokacin da suna marayu a ba su dukiyoyinsu wannan aya kuma ta nuna idan suka balaga suka shirya a ba su dukiyoyinsu sannan ba ta naƙuli a cikin alƙur'ani sai dai in mutum bai fahimta ba to ya aka yi na aka ce a ba marayu dukiyoyinsu saboda la'akari da sun yi zama marayu amma firezan yanzu da ake magana ba marayu ba ne ina fata an fahimci wannan misali to shi an wannan misali cewa labi ma kada hadarat ba za a haɗa kubtaccen salloli da waɗanda an yi su a cikin lokacinsu ba don me ya ce musu hadarat saboda la'akari da inda aka hito an yi su cikin lokacinsu amma yanzu da za a yi ranko lokacinsu ya rigi ya hita to kusan a nan za mu taƙaita da fatan allah subhanahu wata'ala shi ƙara yi mana bude babban abin lura shine mu lura da wannan da kyau cewa an yi magana akan kubtaccen salloli wa junansu ba tare da an hada su da wasu salloli ba bayani na gaba na tafe in Allah ke mu sati shi ne zai kama bayani akan kubtaccen salloli ga salloli sun kuce ma mutun sannan kuma ga wa'yansu wa'yanda lokacinsu yake a kai to wannan bayani zai tafi bi iznillah ta'ala wani sati amma wannan bayani da muka yi a yau gaba ɗai ana bayanin idan salloli suka kuce maka to shi kenan yadda suka kuce maka haka za ka jero su in suna da yawa in ba su da yawa sannan ko lokaci ya kukunta to sai dai ka fara yin wadda take gaba sannan ka yi mai bi mata sannan aka yi magana cewa idan ana bin ka salloli ba ka yi su ba amma ka yi wasu salloli bayan su. to lokacin da katto za ka yi ranko wa'yancan ɗai za ka yi ko kwana nawa aka yi ba za ka haɗe su da waɗanga da kayyo ba wallahu ta'ala alam. suwa na usuluddin ne da kuma ahabari kan 150 duk wanda ke bukata sai ya tuntubi ibrahim na'ibi palace ah, sai kuma bangaren tambayoyi da yake wancan sati kusan sati biyu kila yau ko uku saka wuce akwai tambayar da aka bada kuma za a anza ta yanzu in Allah su in kuma akwai wasu tambayoyi mutum na yi ajiyewa idan malaya kara wannan bayanin sai ya yi tambaya ta abu da. takaitaccen bayani akan babban sahabin nan na annai muhammad sallallahu sallama shine wanda ya yi shahara da sa bisa ga suna ne shine abu hurairata radiyallahu anhu an yi sabani ga sunan naki ne daga ciki an ce masa abdullahi wasu kuma sun ce masa abdurrahmanu musakharin da dai sauransu amma kinaya ta ba a yi saɓani a kanta ba wanda suna ne saɓanin da aka yayi wurin talatin da wani abu kamar da ya to cikin min a ɗabil minahi bayan haka shi abu huraira radiyallahu anhu sanadiyar sa masa wannan kinaya ta abu huraira shine ya kasance yana kiwon bisashe ƙananan bisashe to akwai wata musa da a gare shi sanadiyar ta ne aka yi masa kina da cewa abu huraira ma'ana ma'abuci musa radiyallahu anhu shi abu huraira imami ne babba sannan faƙihi ne mushtahidi ne sannan shi ne shugaban mahardatan hadisi gaba ɗai a duniyar sahabban annai muhammad sallallahu alaihi wasallam ma'ana a cikin sahaba ba wanda ya shi har da hadisai sannan cikin kabila yake ta dausi shine alyamani ne kuma sannan ya halarci haifara sannan ya abuci annabi sallallahu alaihi wasallama shekara hudu shehu abdullahi ibn hude yana cewa wahum dibaqun kulluhum wajen wa jama'an dawsihim kolo. su sahabbai mataki-mataki ne gaba ɗansu ba wanda ba adali ba sannan kuma hadisai sun yawaita ga dausiyi ɗinsu shine abu hurairata radiyallahu anhu ardahu daga cikin martabarsa ibn umara rabiyallahu anhu ma ya shaidesa da yawan ilimi a hadisi na tirmizi Ibn umar ya ce ma abu huraira hakika ka kasance duk kahi mulizimtan manzon allah sallama wa an alama na bi hadithihi kuma duk kahi mu sanin hadisin manzon allah sallama in ji ibnu umar sannan ya kasance idan ya zorin aisha radiyallahu an hawa ardaha zai kama karanta hadisai ya yi ta karanta hadisai sai bayan ya ƙari ya tambayi aisha ko akwai gyara ga abin da ni karanta sai ta ce karatunka ya yi daidai ma'ana yadda ka faɗa haka ne wa'annan hadisai sai dai annabi sallallahu sallama bai je ruwa da sauri kamar da kaka je ruwa da sauri bayan haka annabi sallallahu sallama yawa abu hurairata addu'a da yawan ilimi kamar da to cikin farkon sahih bukhari bayan addu'ar da ma'aiki ya yi dukkan abin da ya ji shi zai hardace shi nan take bai taɓa hita a kunnen sab a kwakwalwarsa daga cikin abin da ke shaidun tarin iliminsa da aka yi magana cewa ya yawaita hadisi ya ce abin da ya sani hikowa hadisai 'yan uwana muhajirun suna tafiya a wurin kasuwanci yan uwana mutanen madina suna tafiya a gona ni ko ba wani abu da nake ban kasuwanci kuma ban aikin gona ban da iyali gaba ɗai ina tsayawa gidan anai muhammad sallallahu salama in ci abincin gidan anai muhammad sallallahu salama sannan in kwashi ilimi da yawa zan halarta ba su nan da yawa zan ci abu ba su nan a lokaci bayan haka kuma abu hurairata radiyallahu anhu ya taɓa jagoran ahalus suffa sahabban nan na ruhun masallacin annabi sallallahu alaihi wasallam sannan sayyidina umar ya mai gwamna a bahrain daga cikin matsayinsa yana yawan biyayya ga mahaifiyarsa saboda biyayya ga mahaifiyarsa bai yi hajji ba bai yi aure ba sanadiyar lizimtar mahaifiyarsa a lokacin da tana raye kai sai da ya kasance akwai wata rana annabi sallallahu alaihi wasallam ya ba su dabino guda biyu biyu kowa canye nashi sai aka ga abu huraira ya ci guda ya aje guda ma'aike ce mi za ka yi da wannan gudan sai ce mahaifiya ta zai kai ma ma'aike ce ya canye ga biyu din ya kai mata bayan haka kuma abu huraira radiyallahu mai yawan zikiri ne ya kasance yana da tasbaha mai dubu hudu kullum sai ya yi zikiri dubu hudu sannan yake yin kwanciya radiyallahu anhu a lokacin da yi wa fati jagora shine alwalidu shi masa sallah bayan sallar la'asar daga ci wanda suka riki gawarsa akwai ibnu umara akwai abu sa'idin al-khuduri radiyallahu anhu abu na ƙarshe game da matsala ta takaitaccen bayani akan abu huraira radiyallahu anhu shine ya taɓa ce ma annabi sallallahu sallama cewa ka roƙan min Allah da ni da mahaifiyata duk mumine su kama son buga gaba ma'aiki ya ce ya Allah ina roƙonka Allahumma habbib ubaidaka hadha wa ummuhu ila ibadikal mu'minin wa habbibhuma ilaihima wa habbibhum ilaihima ya Allah ka sanya son bawan gana ka da mahaifiyarsa ga dukkanin bayan kan muminai ya zan suna son abu hurairata kuma suna son mahaifiya abu hurairata radiyallahu anhuma don shi ɗaya ne duk mumini na son abu huraira da mahaifiyarsa radiyallahu anhuma wa ardahuma daga ƙarshe dai ya yi aure kuma ya samu zuriya wacce aura ita ce ɗiyar babban tabi'in nan da duk cikin tabi'ai ba wanda ya kai shi ilimi shine sa'idun mil musayyibi radiyallahu anhu wannan takaici kenan game da bayani akan abu huraira ta radiyallahu anhu wani ya yi tambaya kuma tambayan nan gaskiya tana da mahimmanci kwarai shine yake tambaya idan ana sallah sai kan rige liman ruku'i ko kan rige shi sajada ya za ka yi to anan abin lura abu biyu ne za a lura da su akwai bambanci da rigan liman ruku'i ko kuma rigan shi tasowa da kuma rigan liman sajada ko kuma riga ne tasowa akwai bambanci yana da kyau a ɗan nuna wannan practically kila akwai hili ko yanzu misali idan ana sallah sai ka yi ruku'i kamin liman yayi misali sai ka yi haka idan kai rage liman ruku'i kamin yayi to ba za ka taso ba sai ka bari sai ya cimma an lura da wannan domin idan ka taso ka sake komawa ya jawo kayan ruku'i guda biyu haka kuma idan ka rige liman sajada sai ka fahimci bai yi ba to nan ba za ka taso ba sai dai ka bari sai ya cimma a cikin sajada don in ka taso ka sake komawa to ka yi sajada nawa guda biyu amma idan ana cikin sajada sai kan rige shi tasowa a lura da wannan e ana cikin ruku'i shi bai yi ruku'i ba sai ka aza yayi sai kan rige shi ruku'i to ana idan ka rige shi ruku'i za ka taso sai ka bari sai yayi sannan me sannan ka yi a lura da wannan suna da bambanci na farko an yi bayanin cewa idan kan rige shi yin ruku'i to ba za ka taso ba sai dai ka jira sai ya yi amma idan ana cikin ruku'i sai ka rige liman tasowa to ko da ka taso ka gabe taso ba anan za ka yi sauri ka koma nan babu komi haka kuma yayin da aka yi sajada da aka yi sajada sai ka azali ya taso kana tasowa sai ka gabe taso ba to za ka yi sauri ka koma bayan ka koma in ya taso sannan ka taso wannan ga tasowa kenan amma in ka rige shi sajada sai ka jira sai ya cimma shine mai mutasar yake magana cewa la in khafada banda idan dukawa ne yayi kenan idan dukawa ne to wannan kamar yadda bayani ya gabata to wannan babu wata matsala da fatan dai za a kula da wannan takaitaccen bayani wallahu ta'ala alam <coughs> eh ya yi mai eh eh eh eh, eh. to kauli biyu ne aka yi mu sun ce matsayin sunna yake wannan magana da aka yi sun ce kuma matsayin wajibi ne to kaga kauli biyu malamai suka yi don haka ala'ayi halin dai ba zai lalata mutum sallah ba amma dai sani ga tsarin da aka yi da fatan za a kiyaye wannan tsari din wallahu ta'ala alam salati اللهم صل على محمد وعلى آله وأصحابه وسلم